والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنبط بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم kullil muqilli min ad-dirayat wa tuqa al-mim dir'at la abalaka sulfudi hukutul fa kullil muqilli ka faɗa ga mai karanci mai karanci min ad-dirayat ka ce ka sauka a can wurin da ake kira dir'ata wato la abalaka ban damu da kai ba turfani za a baka kyauta hmm. ban damu da sha'anin ka ba za a baka kyauta sai ka sauka a wannan waje walgaisu yanzu a wurin muslimu wa launa a walfadul akhluqu bi istidadil mustaq walgaisu haka girgije ai da ma yanzu a wurin muslim mai kiwo yakan dimfari girgije wa launa a ko da yayi nisa ko hmm. mai kiwo kaga girgije mai kiwo yakan dimfari shi ko da yayi nisa hmm. walfadul akhluqu shi falala shi ya fi dacewa bishti istidadil bishtirar mursali da neman kyauta mai neman kyauta shi falala shi ya fi dacewa da neman kyauta mai neman kyauta wadda'u yustashfa lahu wa adarra adwa'u qalbin min hu ba adi wadda'u yustashfa shi dama wato cuta cuta ana neman maganin sa wa adarro wadda ya cutarwa a ciki a cikin cuta shi ne u qalbin cutar nan na zuciya an huda abin nisantarwa daga shiriyarsa cutar zuciya ya kowane cuta wahala saka dumbaru wajen malamai don ka samu maganin wannan cuta ɗin na'am kullum mukilli yana dirayat ka faɗa ga mutumin da yake da karancin ilimi wattuqa da kuma tsoron Allah almin bitar ka ce mai ka sauka a can la a ba ka ban damu da kai ba turfaki za a baka kyauta na'am falgaisi yanja'u kaga girgije yanja'u bil Musulmi. mai kiwo yana tumbaran shi walau na ya yi nisa wal fadl akhlaqu shi falala shi ya fi dacewa biki da neman kyauta na masu neman kyauta mai neman kyauta wadda ustashfa shi cuta ana neman waraka gare shi dama wa adahu adwa'ul qalb wanda yake cutarwa shi ne cutar nan na zuciya wanda yake abin nisantarwa daga shari'a kuka a kaniya بسم الله abubuwan da ke kawo nasba ga fi'il mudari na wasu nawasib ashara abubuwan da ke kawo nasba guda goma ne wa hiya allan ne an wa wa izan wa kai wala bu kai wala bu wa hatta wa jawabin fa da kuma jawabi da fa'un da wawun wa au eh, wa ina cewa al'adawatul lati yunsabu ba'da da fil mudari wato kayan aiki wanda ake nasaba ga fi'l mudari bayan ta guda goma wato harfa ne guda goma wani ala ka aqsam su kuma sun kaskashi uku ismun yansibu bi nafsi akwai wani ismi wanda yana nasaba shi da kansa ismun yansibu bi an akwai wani ismi yana nasaba da an muzmara ba da ba wato an wanda yake boyayye bayan sa jawazan wato shi boye an jawazan ne halal ne ba dole bane kenan ana iya bayyanar da an din in ana so kuma ana iya boyewa wa ismun yansubu bi an muzmara wa ismun yansubu wani bangare kuma ana mai nasaba da an muzmara ba da ba da tubal eh wato bayan sa tilas amma al awwal amma ismi na farko huwa allazi yansibu al-fi'l al-mudari shine wanda yake nasaba da fi'il mudari da kanshi fa arba'atu ahrufin wato harfofi ne guda hudu shine an da lan da